Ishirin da biyar ga watan ramadan hijira 1447 wanda kuma ya yi daidai da goma sha shida wanda ya daidai da goma sha shida ga watan maris da shida. muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohon kasuwa a nan ganin sakwato domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wata ramadan a cikin ci gaba da tafsirin muna cikin suratul qiyama za mu ta suratul insan za mu tashi aya ta goma sha biyu kamar yadda za mu ji da bakin alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجزاهم ويخاف عليهم bayani dangane da mutanen alkhairi mutane managarta mubillai masu wa Allah ta'a da biyayya irin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya da musu a cikin aljanna ajiya jiya mun yi bayani akan cewa idan suka yi sadaka da an ce allah saka da alheri sai ce a'a ba mu neman godiya gare ku kuma ba mu nemo ta addu'a gare ku allah da muka yi saboda shi shi ne muke son ya saka mana a sanadiyya haka allah subhanahu wa ta'ala ya kare su daga sharri da kuma bala'i da tashin hankali da firgici na tashi alkiyama sannan allah ya haɗu da su da anashuwa da murna da farin ciki da kyakkyawan sakamako Da cikin sakamako allah ke waje zaɓun allah ya musu wannan sakamako ne ke masu baro saboda haƙurin da suka yi akan ayyuka na wajibi da wajibai da allah wajabta musu kuma suka nisanci abin da allah ya haramta musu dalilin da yasa na Allah ba su wannan sakamakon saboda haka sai da aljanna Allah ya saka musu da aljanna wa harira da kuma tufafin alharini a cikin aljannan ma duk da nan duniya an haramta wa maza sanya tufafin alharini wato siliki amma a ranar alkiyama to wanda ya samu aljanna to tufafi alhariri ga sunan baje baje Allah ka sanya mu da tufafi alhariri a aljanna Allah ce mataki ina suna masu waɗanda suke gincire fiha a cikin aljanna alal ara'iki bisa gadaje an gincire bisa gadaje sa'annan kuma la na fiha shamsan babu zahirana wala harira sannan kuma babu sanyi wanda ya wuce iyaka ille sanyi daidai da daidai ne irin zahi-zahin nan da muke ji cikin wa'azin da da muke an suna hita waɗanda fanka ba ta kusa gare su to aljanna fa ba a ji irin wannan zahin babu zahin da za a cutu babu sanyi da za a cutu yanayi daidai da daidai ne yanda ake bukatar sanyin haka na aka samu yadda ake bukatar zahin haka na aka samu allah ka daidaita komai da komai a cikin aljanna allah ke na alaihim zilaluha sannan inuwoyin aljanna kusa suke ba can nesa suke ba bale inuwa ya kauce a ce ai ba a samun inuwa ga inda inuwa ya can daniyatan alaihim zilaluha inuwoyin itacen aljanna daniya kusa suke ga waɗanda ke cikin aljanna wa zulli da kutufuha kuma an kusatar da kutufuha ‘ya'yan itacen aljanna tazlilan kusatarwa kwayin da babu wahala wanda ke zaune ya ɗiba wanda ke cikin ya ɗiba wanda ke tsaye ya ɗiba duk halin da mutum ke cika a cikin aljanna cikin wannan yanayin zai ɗiri iyayen itacen aljanna wanda ke tsaye ba sai ya tsugunna ba wanda ke tsugunne ba sai ya miƙe ba wanda ke zaune ba sai ya tashi ba wanda ke jinkiri ba sai ya tashi ba duk cikin yanayin da ake hannu ɗaya ka sawa a ɗebo a sa baka Allah ka mana nema da aljanna Allah ce wai fafu alaihim bi aniya sannan za a zo ana zagayen yan aljanna bi aniyatin da kofuka na abinci da kuma na abinci amma min fitbatin na azurfa ba ta sa aka tahowa ana zagayen mutane aljanna da zo ba ta sa ba kofuka da kwanna da kuloli na aljanna duk gaba ɗaya sun katin azurfa ta san maza da mata duk gaba ɗaya wa bin sannan ko hukka da gidauniya da ake ba 'yan aljanna abin sha kanan tsawarira da hukkansu da gidauniya duk gaba ɗaya na ƙaroni amma ƙaroni ga kuma suna ne suka tara da karon duniya amma suna da bambanci nesa a kusa ba ana ce da min fidda waɗannan karau na aljanna min fiddatin da azurfa an kai yi ba da kashi an kai yi ba da azurfa suke aka yi hadita su kaddaruha idan yaran aljanna da ke hidima a ciki za su bai wa mutane aljanna abinci su ci suna kwatanta abin da za su iya fice ne ta tsakiran kwatantawa ‘yan ruwa za a kawo a zanen aljanna suna ɗebowa ne gwargwadon yadda zai shanya ruwan nan kaf ba tare da ya raga wani abu ba. Ana shi ne kuma za a kawo a bashi gwargwadon yadda zai sanye ake ɗebowa a baki kina gabawa, tana cewa alhamdulillah ba ki da bukatar a ƙaro sannan ko ba ki raka wani abu ya ta ƙadira sannan wa yusqawna fiha asali sannan za a shayar da 'yan aljanna fiha a cikin aljannan asali da jidawli giya ga marmarin giya ga marmarin zuba ga marmarin nono ga marmarin ruwa duk gaba da cikin aljanna Allah subhanahu wata'ala ba abin da muka sani duniya na abin sha da babu aljanna wanda ta ce hada gura akwai aljanna wani ku hada gura ku akwai aljanna Allah ne ya ba aljanna lahiya duk abin da muke da bukata mu sai Allah abu kaza to za a kawo mana wannan abin aljanna ba gidan babu ta ba ko zai akwai aljanna na ba da jin daɗi kamar yadda kowane irin bala'i da za ki hankali da shi wutar nama. Allah ka mana tsari da jahannama kana mizajuwa abin abinda ake garwaya giyar da za a ba 'yan aljanna jami wato citta akwai marmaro citta in an ɗebo sai a ɗebo citta sai a garwaya a zo a baki kisha in ki ya yaya za ki ji kamar a ce a yi fura ba a sa kanan hori ba za a ji daɗi daban amma na kai kanan hori kike ba to za a je wani irin ƙarshi na tashi to haka ma ɗan a ce yanzu a zo a yi abin eh, sha na abin da cuta sai a kawo abin haɗi daban-daban daban-daban daban ba cutar zalla aka cewa a zuba ruwa da suka shi ke na an gama ba akwai haɗe-haɗen da ake yi to haɗe da ake yin nan har aljanna ɗin ma ruwan da za a sha cikin aljanna akwai wannan haɗe-haɗen da ake yi don ƙarfin ƙarin zaƙi kuma Allah ya kai mu aljanna Allah ke kana mizaju wa san jamila da ƙoramar citta ake yarwaya giyar da ake sha mi an san jamilan ainihin Allah ke wani marmaro ne a cikin aljanna fi ha cikin aljanna wannan marmaro ne dukan ma san sabila ana wa wannan marmaro suna da cewa san sabil san sabil saboda ka sunan duniya sai wasu sa ma ƴaƴansu mata suna san kabila to ko an sa mata san kabila da in mace wa Allah ba ba ta zuwa aljanna ƴan mutawa Allah ko ba san kabila a sunan ta ba to za Allah zai kai ta aljanna Allah subhanahu da ta'ala ya mana aikin aljanna ala rabba Allah ce wa yatufu alaihim ويطوف عليهم min دار مخلد إذا رأيتهم حسبتهم da tsawonsu da kifansu, da launin jikinsu da komi su duk gaba ɗaya iri guda an gaita jikinsu. wasu malamai sun ce halittu ne na daban da allah ya su domin su wa 'yan aljanna hidima wasu malamai su ba su ce biyan kahirai ne waɗanda ba su balaga ba suka mutu saboda haka allah ya kai su aljanna don zuwa yan aljanna shi ba waɗannan da yaran magana mutuwa ba ku kamar yadda kowa ma bai mutuwa cikin aljanna ba a masassara cikin aljanna ba a ciwon kai cikin aljanna ba a majina cikin aljanna ba a miyan cikin aljanna ba a kaki cikin aljanna ba a tuwarin kwahar-kwahar cikin aljanna kai duk wani abin da muka sani na ƙazanta da muka yi nan duniya a a cikin aljanna babu aljanna ba sai yawa kan kirita ba eh yanayi daidai da daidai ne Allah ya ba aljanna lafiya waɗannan yaron matasan cikin halitta iri guda bai guda suke kyama na mukhalladun sifar su iri guda idan ra'aitahum ana ce idan ka ga waɗannan matasan hasibtahum za ka yi zakin cewa lu'lu'an mansura al-lu'lu'i ne aka kawo aka waka jasunan duk suna ta kalkalniya amma kuma halittu ne allah su bara su ala halitce su a cikin siffar mutane allah ce wai za ta samma idan ka tanda kai kan dibi cikin aljanna ra'aita na'iman za ka ga nau'i daban-daban daban-daban na ni'imomi wa mulkan kabira da kuma mulki na ubangiji mai girma wanda ya kai matuka? don da ta ake wata amarya kika shiga sai ya ɗe maushi ki da kai ki jibi can ki da kai ki jibi can ki da kai ki jibi sai ki rasa ma ina ne ma za ki yaba gabas ko yamma ko kudu ko arewa sai ki rasa ma magana da za ki ce illa ki kama ba sai. to aljanna linkin ba linkin ba linkin ba linkin ba linkin iyaye mata Allah ce aliyahum sama da ayar aljanna ba ruhin pop annan ba ba ba kuma ruhin katakai da ramke ɗinka annan sabar aljanna ba Allah ce aliyahum sama da rejin sun dusun sun dusun wani irin alhalimi ne da aka sa aka yi musu labulen sama ɗin gaba ɗai ba a ganin komai sai a sujud Allah ce wa istabra eh, khudrun waɗannan sundus kore ne shar wato tsamma. Allah ce wa istabra da kuma wani allubulu'i ne kauri da ake ce wa istabra Allah ce ban ce haka wa hullu sai a zo a wa ɗan aljannan ƙawa a musu kwalliya ko nan duniya akwai gidajen da ake tafiya a yi kwalliya ko mace ta zai ta zauna wa a bata kwalliya subhanallahi an koma baya sai wata ta ta kwalliya ko wani namiji ya ta kwalliya don sai masu ɗanki ki zai ke zauna namiji a cikin gidan kwalliya ke buɗe kai ya zo ki min kwalliya ki gyara miki zaki ki gyara miki fuska ki shafa abu ka zanen ki shafa abu ka zaken ki shafa abu ka zaken ɗan ba fasikanci ba zai kai haka ne duk sai matsayin ki mace da zan yadda da zaki wa kai ki kwalliya ba to ba ki cancanta ko miki ya bide ki wani namiji ya bide ki aure ba na ba ki iya kwalliya ba da rere su ne mazan su ka kawai sai musu shekara wa shekaru don ba su iya kwalliya ba sai sun je wani ƙato namiji ya musu kwalliya ko wata ya zama su mace da ya musu kwalliya to ba nan duniya ba kuwa in ne ba su iya kwalliya ba to ita zama gidan uwaye eh har da ki iya kwalliya tukunna da an zo an taya ana faɗa mai cewa wacce wa ba su iya kwalliya ba ba sani ba ka sa abin da za ka ɗauka gidan kwalliya ta tafiya a mata kwalliya ya ce to shi kenan ya yaye sai a ce an zo an tsaya shi ke nan da aka sai ba kuma dawowa kuma ina da kuma dawowa kuma ya ji mugu abu zama da ku koya ma jan ku kwalli an ba su iya ba eh ba ya ta ba da sai an jaya mata kwalli ya tukur na su je ta je wurin sim in ke mai da yake haka na wata tana bushewa gidan ne Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan matasan yake za su zo zuwa ya aljanna kwalliya kwalliyar da aka wa ya aljanna da mina na ga mutu Allah ce a sabu da mundaye waɗannan mundaye min jibbatin na azurfa wannan azurfan ko ba irin wasu azurfa ta duniya da kuka sani ba suna ɗaya suka tara amma azurfan lahira to azurfa ta ta musamman eh ba kuma ta taɓa ba a kwalliya da mundaye ba har ma maza to ba za muku kwalliya da mundaye nan da duniya an ce kan musa mundaye mu hakura kuma mun yi da mun bar muku ku je ku ta sa mundaye nan duniya aljanna kan Allah kai mu tare da wannan kan tare za mu sa mundaye eh maza don ba mu kwalliya ne ga kwalliya gaskiya sai mun yi yawancin matan kyau na ga ka nan za a samu matsala a ce namiji ce kwalliya ba ta kuma ce kwalliya da irin kayan kwalliyar nan to lalle ka ana samun matsala ce za ka ce to bar ba mata a nan duniya to zan kai amma na je lahira kan to duk gaba ɗaya za a yi kwalliyar a shahar jambaki <laughs> da wajen gira da aljanna wa gida ta wata musamman Allah ce waɗannan eh, da za a wannan kwalliyar da za a yi banki an yi kwalliyar sai a samu kuma abinta Allah ce wata ƙahun sai a shashe su wata ƙahun rabbuhum ubangidansu zai shashe su ya ce a kan ya aljanna abin don waɗannan wahalce-wahalcen da aka yi na aka zo har aka zauna an ɗan gaji kamar da aka yi amarya gidan miji ne sai an ɗan huta tukunna hankali ya dawo kurwa ta dawo sa'an nan daga a ci gaba da zaman neman aljanna to haka nan ma an shiga aljannan to sai an mai wannan kwalliyar shi ke nan ta tabbata eh kuna wasu dilka su kai ko yan za a jira a canza halitta an gaggar da ba ka yi tsammanin cewa ita da a shafa wasu abubuwa ga fuska fuska ta canza ta koma wata abu da ban to ba da ba kuwa su waɗanda haka nan a'a da zai ce ya san gini guda a dukkan da ne canza wa shi kai ba ki gode ba saboda haka sai an ja kunnen ki kunnen cikin jahannama saboda haka yadda Allah ya halittar ki ki bar halittar ki haka nan to ko hodar ki ki dan shafa shi kenan miji ya gane cewa dai fuskar nan dai ta yi ihin eh, yadda yake gani babu da fuska amma a canza fuska a wani abu na daban a zo a jamka miki da fuska a wa bulo ana wa bulo in filiska a miki filiska da fuska wata fiya da fuska da ya yi wannan fuska ba ta yi ba sai ya ma kanka nan filista da wana da ai wannan filista iyaye mata wannan wannan fuska ba ta sallah ba ina ka samu wannan fuska ruwa ala ruwallah subhanallah an lalata ka wanda an kai ne domin yau ma dan kawar da za a yi da kwalliyar da za a yi da ba a bauta wa Allah Allah shi mana tsari da wannan nau'i na kafirci da shigo ma al'umma Allah ya wasaka wa rabu ubangijin su zai shace su sharaba abin sha tsakuran mai tsarki wanda kai matuƙa da ƙarfi hmm. Allah ce yin na hada lalle ne waɗannan jimomin da aka lissafo za a bayan aljanna Allah ce tare da kuma jaza'an sakamako ne ga kuɗin aljanna wa kana sa'ayukum mashkura Allah ce ayyukan da kuka yi duniya kuma an gode ma wannan ayyukan da kuka yi abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai ce mai aljanna kina an gode muku an gode muku an gode muku yanzu dai da Allah ko mai gidanki yace wacce yi na gode na gode na gode ai kina jin daɗi ita sanyi ga zuciya to ba dai Allah da ya talice ki ya kai ki aljanna kuma yace na gode kuma Allah ka samu ga wannan ranar هذا ما إنا نحن نزلنا عليك jalla jalla jalla jalla saboda ka fasbir li hukmi rabbika kai hakuri saboda hukuncin da ka yayi na aza maka wannan nauyin isar da sako to kai hakuri ga duk cutar da za a cuta ba da ita a wurin isar da sakon nan wala tuqi minhum kada kai da'a ga su kafirai asiman wani mai aikata zunubi auka kuran ko mai kafircewa da alkur'ani ya ce ka zo ku zauna ku tattauna a sulhunta allah ce ka kai da'a ga kowa wani kuma ka ambaci sunan ubangijinka a cikin sallah bukuratan wa afila safiya da marici a kowane lokaci dai ya zan kana cikin ambaton Allah wa minan laili kuma a wani sashi na dare kuma wasjud fasjud lahu kawa Allah Ka kaga sahi da malice kai sallar subahin kai sallar da asar azhar kai sallar da asar naka ce wa minan laili wani sashi na dare ma fasjud lahu kawa Allah sujada kai magariba kenan kai sallar isha'in wasabbihu kuma kawa Allah tasbihi wato nafila ta nafila sallar nafila bani waɗannan farillai a zan kai sallar nafila lailan tsawilan cikin dare mai tsawo ba wai sai da azumi kaɗai ake tarawihi da tahajjudi ba shi da sallallahu alaihi wasallam ba umarnin da Allah ya bashi kenan ba nana Aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba azumi ba ko azumi yana raka a goma sha ɗaya a cikin dare raka a goma sha ɗaya nan da yake a cikin dare ta ce karka tambayi tsawonsu da kyawunsu sun kwa faɗa maka ba ka yi amma mu kawai sai ramadana daga ramadana sai ramadana sana an ji an ce muna ta rawuyi ko muna ta tahajjudi to sai ramadana in ba ramadana ba iya kan mutuwo an dai zaka ijaye ko ai magare ba yi ijaye ko to ina tuwo kawai a kawo tuwo da an yi tuwo ciki ya ɗauka, shi ke nan kuma sai ne sai a daidai yadda nan kuma sai su bayi sai nan yi a salatu to ba haka da a ne ba yanzu mun ba da sallauri na farille waɗanda a dole to mu nemi ta goma shi ga Allah ta wata hanya ta hanyar yin sallar lafiloli ta nan ne ake samun tserewa da bambanci wacce ita sallar dole ɗai ta yi amma waccan bankin ta yi sallar dole sai da ta kuma sallar nafila to matsayin su na zama ɗaya wurin Allah matsayin su bai zama ɗaya wurin Allah eh ko ke ya kasance ku biyu a wurin miji wanda ita abinda a dole ɗai ta ce wanda ba dole ba ba ta yi ita wa zaman cin ta yi ta dole kuma ce wanda an ma ba dole ba wanda za ta yi samun shiga wurin miji wanda za ta yi samun ta goma shi wurin miji ba ta hanyar zuwa wurin boko ake samun ta goma shi ba hmm, ta hanyar sa'a da biyayya da lele da iya kiska eh ta wata hanyar ta samun ta goma shi ga miji saboda haka a mai da hankali ga wannan wurin Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya mazan kai na a cikin dare bandin ke sallar isha'i in yi zo wani mutiri raka a hudu raka a shida tukuna ki aza wutirinki ko fiye da haka nan wata ran ki ka sara ki raka a biyu ɗai ki wutiri to shi ke nan wata ran ki raka a hudu ki wutiri guda wata ran ki raka a shida tukuna ki wutiri guda wata ran ki raka a takwas ki wutiri guda wata ran ki raka a goma tukun ki wutiri guda in ke samun ita kari ƙarin daraja da ɗaukaka ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma kada mu tsaya ga abin da addole kaɗai, in mun tsaya ga abin da addole farilla ta yi to mun samu rabu amma aljannar da za a je kuma ba ta kai aljannar da wanda ke kallonin nafila za ki kalla kai ki tsinke da ga dan baba yau ku ga kinan kasa ka eh Allah subhanahu wa ta'ala yace inna haɗu wa min inna haɗula'i yuhibbuna al'ajilata waɗannan kafirai kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya fa suke so duniya an muradin su wa yazaruna wara'ahum suna barin abin da ke tafi bayan su wato sakamakon lahira yauman tsakilan wani yini mai tsananin wahala da kuma firgiti da tashin hankali sun hita batun wannan yinin ba su aikin da zai samun mutu sassauci da kuma ni'ima a cikin wannan gini to kakka fiye mutu Allah ce na nuka na ɓanahu mu da muka halice su wajen dalina tsarahun ko muka ƙarfafar da jiyojinsu inda duk za a samu gaɓoɓi su lankwashe to jiyoji ke aiki wannan wurin don kashi zai rike da kashi to me ke rike da haka wannan kashin da wannan kashin da ke motsawa suna zauɗi jiyoji da ke rike da waɗannan wuraren allah ce ku duk da jiyojinsu da ke rike da mahaɗayyar gabobinsu mu muka ƙarfafa waɗannan jiyojin na fi waɗannan ayyukan amma gashi da suka zo duniya wai gumu ka suke bauta ba mu ba su bauta mana Allah ce wai za shi ina in muka ga dama bajjan na amsalahu za mu farfara ƙere-ƙeren su wasu mu hana mu zo da wasu su tabdila wa ko nan take wannan bai ishe mu ba Allah ce wa in ta wallau yastabdil qauman ghayrakum in kuka ba Allah baya kuka ce Allah ba mu imani da kai ba mu san ka ba Allah ce yastabdil qauman bayanakun Allah zai canza wasu mutane waɗanda ba ku ba kuma la yakunu amsalakum sannan waɗanda mutane ba su zama kan kangararru ga Allah kamar yadda kan kangare ma Allah inda Allah gana ma sai haka amma Allah ya kyale mun sai ranar ce alkiyama daga nan mai an tsada ramar mai Allah ya ce ina hazihi إن هذه تذكرة فمن شاء dama ittakhadha sabila ittakhadha ila rabbihi sabila yarki godaben da zai kai shi zuwa ga ni'imar ubangiji iyaye mata mu ji abin Allah ke ce muna fa ban duk wanda ya ga dama babu tilan shi har godaben da zai kai shi zuwa ga rahama Allah kina sai Allah ya babu aljanna kenan sannan kuma ga wuta daga Allah ke to ko ai da inda kika da cikin yin din da A so aljanna kika so ko wuta kika so don inda kika gara ba saboda haka ɗan mun tsinci kanmu cikin aljanna to wani ɗan aikin da muka yi ne na alkhairi Allah ke to in bari kai su aljanna ɗan kwanin tsinci kanmu cikin wuta to sharri da muka aikata ne ba ruwan Allah wa ma ta sha'una Allah ce ba za ku so ku riƙi hanyar da za ta kai ku ga rahama Allah ba illa an yi sha Allah ce sai Allah ya ga dama in ba ki zaɓi in kika zaɓa Allah ce to ba danda in ba an ba ki zaɓi ba ki zaɓi aljanna ba Allah ce to shi kenan babu ruwa na ki tafiya inna Allah lallai ne Allah kana ya kasance aliman masani ne da duk al'amura gaba ɗaya hakima kuma Allah mai hikima mai gwani ne a cikin ayyukan da ke aikatawa yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah na shigar da wanda ya ga dama ne fi rahmatihi a cikin rahmatihi a cikin aljanna Allah ka shigar da mu aljanna wa zalimina su ku azalimai kafurai da sauransu eh, a lahum azaban alima Allah ya sa da damusu azaba mai radadi a cikin wuta Allah ke mana tsari Allah ta mana tsari da wuta mun kawo karshen wannan sura nan za mu dasa aya mu koma ga tambayoyin da muke da don mu ga abin da za mu yi amsawa sai da makaranta daidai Allah ba mu tsada da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi muna da ya yi kuskuren cikin zukatan masu saurare wasu ba da kalamomi har duka sha da Allah ilaha da an tafi tattarka wa ilai da alhamdulillah da haka tafsirin namu na yau ya zo ƙarshe Allah ya saka mana da alkhairi da masu sauraro baki ɗaya. Tambaya kuma ko malam ta ce ah, mijinta ya sa ta aro masa kuɗi domin ya yi sana'a sai ya yi tafiya shekara biyar yau bai dawo ba. kuma ya sake yin wani aure can inda yake ko ta kira shi ko mahaifiyarsa ta kira shi zai ɗauka na ya hukuncin auren hukuncin auren ko aure na nan daram babu matsala ga wannan auren eh illa duniya da zaki ya zanka turo miki abinci sai ki zuwa na hanyoyin sannan kuma irin wannan idan kina iya haƙuri kenan in ba ki iya haƙuri ki kai ga kofin da alƙali eh alƙali ya sa a kire shi in ya ɗauki kira alƙali in bai ɗauka ba to na kuma mu jiya in ya so in ya taho alƙali shi yadda ya kamata tsakanin ki da shi eh kuma kina iya haƙuri ki zauna ki ta jira ta wannan kuma ta rage gare ki shawarar da muka ba ki kenan ne a kai shiga alƙali alƙali shi aikawa zai ta ɗanasta kaɗa duk ƙasar da yake a faɗa ma alƙalin wannan garin wannan ƙasar wani na wurin za shi aka buƙata a turo ƙeyane zuwa gida saboda ta alƙalin wancan garin zai sa a je a ɗauko shi a turo shi a kawo shi ɗan ya so a tsaye da shi kotu allah shi mana sauki musamman ya tambaya ta gaba take mana don Allah idan mutum zai tagada wayo ka tsara kaiwa ƙasa ko ko hannuwa to malamai sun yi wannan sabanin an yi ta kwamawa an yi ta jeka ka dawo a yi ta a yi yamma a yi kudu a yi arewa amma dai abin da ya fi rinjaya shi ne hannuwa su fara kaiwa ga ƙasa idan hannuwa suka fara kaiwa ga ƙasa aka daddashi ƙasa sosai sannan ruwan ya suka su mai da ƙasa ɗan za a taso kuma ruwan ya ka fara barin ƙasa hannaye na can duk da haifin ƙasa da ruwan ya sun tashi sai hannaye su biyo wannan wa adam na ta ba ta gaba take malam wai gaskiya ne idan mutum ya sami shirin lalle ko ya yi sallah ba ta don na ta sami zai san da lallan ya goge ita zai lalle ban san abin da aka yi da shi ba inda najasa ake yi to najasa ne in ko ba da najasa ake yi ba to ba najasa ba ne saboda haka duk wanda zai hukunci ya tabbatar da cewa abin da zai faɗin nan yana da hakikani game da shi ba a yanke hukunci ba tare da an san ne abu ba wallahu a'lam na to sai da tambaya ta gaba ta ce malam mahaifiyarta tana sa ka kalla ba ta bari ta zuwa islamiyya saboda tana zuwa makarantar allo eh, sai dai ta bar zuwa islamiyya ta yi kalla malam hakan yana halatta tana zuwa makarantar yi biyu innanta ta ce ta dai tsaya da guda makarantar allo saboda haka sauran lokaci kuma tafiye-tafiye don musu abinci ina uba ta kobin Shi shina nan ko bai nan in yana nan a ɗauke ma yariyar nan talla uba shi bilo abin da za a ci in kuma bai nan don za a yi talla a ta irin tallar da aka ba kowace talla aka ba yariya dama ta ce ta yi ba tallar nau'i kala-kala daban-daban daban ne kasa je da san ta tallace kanta saboda haka in za a azama yariya sana'a ko dai zangarka kake zaune ko da ta ɗauka da gida sai wuri kaza da wuri kaza nan da ta suwa kuma sai gida ba ta shiga wannan sako ta shiga wancan lungu ba wani lungu in ta shiga ba ta hitowa lahiya wani sako in ta shiga to ta halaka to saboda haka a basa ma dukiya muhimmanci ku mai da muhimmanci ga lahiyar 'ya'yanku da kuma mutuncinsu shi ya fi alkhairi saboda haka in ya kasance haka ne abinda za a ci sai an ɗanyo kallon nan tukunna to ya riya ki haƙuri da islamiyya in ki je makarantar allo abin da kika samu sauran lokaci kuma ta addu'a abin da za a ci Allah ya sauka amin musamman tambaya ta gaba suka ce mallam don allah a yi gargaɗe ga waɗanda suka ci bashi don allah su ji tsoron allah su biya da tafsir an kusa wani waɗanda yanta suwan sahaba har yanzu ne ban gane makamsu ba ana ta tarowa dai mallan ka ce yi kaza mallan ka ce yi kaza mallan ka ce yi kaza ba sani ba ko sun ba marayu taimako an sun ba marayu taimako ko sun ba sahaba sadaka to da dama in ba ku sadaka wa to kudaden ku na karan hewa. saboda haka ku zama sadaka eh waɗanda suka ci bashi kuma su ji tsoron Allah ko dubiya nan ko lahira Bashi shi ya nemi da aka yi mahon na nan fafiye da shi lahira kuwa da lada da zanubi aka biyan bashi ladar da watakila abin da kika samu nan zai kai ta aljanna sai a ɗauki ladar na a biya mai bashi kyau kwaye wuta da ke ladar ke don gaba ɗaya ta ƙara yace ga masu biyan bashi a ce to a ɗaya mazanubin su a zo a ƙara ke miki saboda ta ake tsoron Allah a zaka biyan bashi wata bayan Allah waɗanda aka wa gobara nan bayan sahaba sun kawo a roƙon musu Allah cewa gobarar nan ba bana ɗaya an ka yi ta ba har sau uku ana yin ta Allah su ba da wata ala ce musu sauƙi idan wani ke ɗanin aljanu ne ke damun gida Allah shi kora musu shi Allah shi kora musu shi Allah shi koran musu shi Allah wata ala ba da zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin gidajen mu baki daya na mutai alarmu sosai mai tambaya ta gaba ta ce malam tana kiyo sai tunkiya ta shigo cikin gidansa kuma sun yi bada mai ita ba su gane ba tana kiyo sai kungiya ta shiga cikin gidanka cikin bisashenka kuma sun yi da mai ita ba su gani ba har ta haifi ɗa biyu sun sai da ɗa guda dubu bakwai da mai neman taimakon gyaran makabarta ya zo suka ba shi dubu biyar malam dubu biyu sadaka za su da su ko ya ya kamata su yi tunkiya ta zama taso har wanda mai ita ya sahu da duk abin da za ta haifa in mai ita ya taho su ce mai toga kiyanka da yayin da ta haifa mun sai da kaza mun sai da kaza mun yi kaza an amsan tunkiyan zai yi da abin da ta haifa sai a mai lissahin abincin da suka ci in ya so shi ya shi da tuwa in bisa shi ne an kuma ya ce a'a ya bar musu ita to shi kenan ko kuma ya ce to bari zai ɗauki uwan in ya so duk abin da ta haihuwa na bar muku su in haka nan kuma aka yi to shi kenan amma a halin yanzu da ake cikin su da tunkiya duk yadda suka ga dama su yi da tunkiya da abin da ta haifa da kuɗin da suka kai suwa wannan su gaba ɗaya na su ne kajen mai tunkiya ta sabo kun kuma bai taho ba shi ke nan duk abin da suka yi ga sun kiyar sun ci halin wallahu a'lam to sai tambayar mu ta karshe a yau ta ce mala ga Allah a yi wa masu ɗaukewa da takalma magana suna barin wasu da ware su ji tsoron Allah su mayar ko kuma su bar su da su har lahira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 اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا له ما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله كبيا من بقاتل جمو نليس لنقص نأتيري لنبيني كان نسل من ينسو وإن مك سيد وغير مسلبا وإن مك سنع دسول وإن مك منك يا رب العالمين يا الله ما سبا دسلقو كده نيوي دبان دبا أنا كساسا لي يقوى أنا كبيا مقوى بقاتلني أنا كبيا مقوى بقاتلني bukatu ne Allah ka biya mu kowa bukatu ne ya Allah subhanahu wa ta'ala inda muka faro tafsirin din a farko mata ka mu kai lokacin ranar da zamu rufe lafiya ga insha Allah ji ne kenan bi iznillah 27 za a yi wannan tafsirin Allah ya so Allah ya gwada mana wannan ranar Allah shi gwada mana wannan ranar abin da muka karanta Allah ka amfanar da mu da shi kuskure da muke Allah ka yahi mana kuskuren ya rabbal alamin Allah ka ba mu ikon aiki da alqur'anin ka da bin sunnan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين